Karfe biyar da minti talatin a nan mai sashen Hausa na studio Kalangu ya so mu gabatar da labarai. Masu sauraro Asumana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku shi dalilan ɗaukewar wutar lantarki da aka fuskanta jiya a nan ya mai da kuma tsokacin wasu 'yan ƙasa. za mu dawo kan salamar da kotu ta yi wa wasu daga cikin mutanen da ake zargi da hannu a yunkurin juyin mulki na shekarar da goma sha biyar. a shirin musamman muna dauke da rahoto kan tada jiyojin wuya na mazauna garin kwangugoru a shiyar yamai ta uku ga labaran ɗaya bayan ɗaya al'amarin ɗauke wutar lantarki na ci gaba da wakana a jiya lahadi jama'ar dama sun tsinci kansu cikin al'amarin katse wutar lantarki na awowi da dama Ga ƙarin bayani a cikin rahoton Rahilatu Sumana wanda Gungun Muhammad Dantani ya fassara. Katsewar wutar lantarki ta jiya ta shafi yankunan da ke tsawon isa babban gulbi cewa da doso ya mai da tilabiri Katsewar wutar da ta shafe tsawon wuni guda. A yau da sahe da studio Kalangu ya tuntuɓi kamfanin Nijelek. Kamfanin ya ce katsewar lantarkin ya dangantu da wasu gyare-gyaren da ake gudanarwa bisa layin bada wuta mai ma'aunin kilovolt ɗari uku da talatin da ke tsakanin Kanji da birnin Kebbi. Layi ne mai ɗauko lantarki mai ƙarfi da aka jona da ƙasar Najeriya ya baiwa ya mai lantarki. Duk dai a faɗar kamfanin Nijelek ayyukan bisa wannan layi an zartar da su ne ranar Lahadi tun da sahe ƙarfe tara har zuwa marece. Mu tunasar muku da cewa gwamnati ya nuna cewar matsalar za ta kau a lokacin da duk Central ta goru banda ta soma aiki wada bikin buɗa ta zai wakana ranar biyu ga watan April mai zuwa. A gaida gungu Muhammad Dantani, to wani al'amari na ɗaukewar wutar lantarki da ya kice kicinyewa shekara da shekaru na cewa 'yan ƙasa to a ƙwarya sun bayyana matsalar da suke fuskanta dangane da haka. matsala na wuta matsala ce wanda take cin ma nigerian to a kuriya kuma da shekaru da dama eh, saboda haka mutane kullum kuka suke yau in ka fito in ka gani in babu wuta ka yuka da suke tsayawa masu saidi saidan wannan duka masu firigo ko bi nasu ɓaci yake fa yau ka gani masu aiki da kwamfuta da sauran abubuwa in ka tashi in babu wuta kawai rayuwa babu ma za a ce a birni dai kamar ya mai yanzu shi abu in dai ya faru ku sha wuyan shi kuma gobe ya kamata a ce in dai mutane ne masu nazari gobe ku samu ku yi wani tari tanadi yanda ba za ku ƙara rayuwar wannan matsalan ba to sai zaman to a Nijar kowace shekara mutane suna ma wannan wahalan akwai abin da bai kamata ba ka sha shi bana kuma baɗi ma ka sha wuyan shi wallahi wannan yawan tsinkewar wutar lantarki muna jin ciwon shi kuma mu babban babban matsala ba mu san ba daga ina ne menene yake haddasa wannan ba daga can ne najeriya daga nan ne bamu sani ba kenan da an samu masu kula da hukumar wuta kamar nijelek sun huto sun yi karin bayani su huto su ba da haske da gaskiya mu dai mun shi daɗi to wallahi yana jayo illa kwarai surtu ga masu kayayyaki ko ni frigo ko wani kilmatizer ko wani ampul yanzu haka mu nan ɗakin mu da aka yi kufir wata rana ampul mu wallahi har yanzu bai tashi ba kaga wannan ma ya jayo mana asara kwa akwai marasa lahiya wanda ba su iya rayuwa in babu wuta a ranar asabar da ta gabata ne aka saki mutane goma sha hudu farar hula da aka zarga da hannu cikin yankunan juyin mulki a shekarar dubu da goma sha biyar kotun soja ta sallame su ne bayan ta gano cewa ba su da laifi a wani bangare domin ake nufi da rashin laifi a wani bangaren maitar abubakar ramosi ya yi wa musa hassan karin haske Haka ne an samu kauda zargi na rabi da rabi. Kasan fiye da mutum ishirin ne aka zarga wanda ake zargi da maganar hamɓarar da iko. A wannan shafin ne ake zancen kauda zargi na rabi da rabi. A fasarce dai mutum ishirin ne zargin ya shafa. Kenan ba duka wa'anda aka zarga ba ne suka samu kawar da zargin na rabi da rabi. Wa'anda kuma shari'a ta sallama sukan ba kuma wani hukunci a kansu ba wani binciken da za a masu a kai. Sai dai kuma wa'anda su suka yi saura za a mayar da su gaban kotu. Lauyan da ke kare sojojin da ake zargi cikin wannan al'amari metar Neno da muka tuntuba ta wayar tarho ya ce bai san lokacin da za a gurfanar da wato sojawan a gaban kotu ba. A yau ne kwamitin bincike na 'yan majalisar dokoki ya soma aiki. Mambobin kwamitin na da wa'adi na sati ɗai domin sauraron shaidu sannan kuma su gabatar da rahoto a cikin kwanaki 45. Shi dai wannan kwamiti an kafa shi ne a ranar 20 ga watan Maris domin ya kawo haske kan harkar nan ta miliyar 200 da ake kira uranium Gate. Shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya soma wata ziyara aiki ta mako ɗaya a ƙasar Faransa a ranar Asabar da ta gabata. Bayan haka shugaba Isufu zai isa ƙasar Itali domin wata ziyara aiki ta kwanaki biyu musamman a birnin Rome. To ku za iya cewa baraka ta kunno kai a jam'iyyar UDR tabbat wani gungun magoya bayan jam'iyyar ya cutar da goyon bayansa ga kawancen jam'iyyu masu mulki a wata sanarwa ranar Asabar da ta gabata. kuma tun washe gari haka biran koli na jam'iyyar ya fitar da sanarwa cewa yana cikin kawancen FRDDR na jam'iyyun adawa a Nijar. Abubakar Mustapha, bamban kwamitin shagorancin kungiyar wato jam'iyyar a jihar Tawa ya bayyana dalilansu na yan haka. Kamin mu ɗauki niyyar komawa tare da FRDDR tun ma kamin a yi zaɓe muna cikin rukunin jam'iyyun da ake ce ma COPA 2006 har ya zuwa wannan lokaci da nake muku bayani ba wani ɗan majalisar idiyar tabbat da ya ce ya kaucewa umarnin biron zartarwa ba wanda ya kuma rubuta wasiƙa bisa haka ba wata sanarwa da suka fitar akan haka a cikin sanarwar mu ta jiya mun ja hankali da tambayar wane mataki za a ɗauka ga waɗanda suka bujire ma umarnin jam'iyya da babban biro ya ɗauka. Muna nan muna nazarin ɗaukar matakai da suka dace waɗanda ba za ni bayyana ba a nan. Idayar tabbas farti ne mai tsari mun zama katanga ga shugaban jam'iyyar Amadu Bubakar Sise wanda shine aka zaɓa shugaban jam'iyya a lokacin babban taro na shekara ta 2016. abubakar mustapha ke da mamba na kwamitin jagorancin jam'iyyar idr tabbat a jihar tawa to sai dai bamu samu nasarar jin ta bakin bangaren da ya zaɓi ya kawo goyon basa ga masu mulki ba za mu dawo akan wannan batu a shirye-shiryenmu na gaba kamar yadda muka kawo muku a shirin shirinmu na jiya bayan korafin mazauna anguwar ta da ke karshen garin agadas kan ayyukan wata ma'aikata a game da sinariya hukumomin garin agadez sun ce sun baiwa wannan ma'aikata wa'adi na watanni biyar domin tattare nata ya nata hukumomin sun kuma bayyana cewa za a rufe wannan wuri mataimakin magajin garin agadez abubakar ajawal ya yi wa wakilin musa mamman karin bayani La population de Tijerat sont exposées. de Tijerat na fuskantar matsalar gurɓacewar mahali. lamarin da zai kawo cikas ga lahiyar al'umma da kuma mahalin su. mahalin mu zai taɓarɓare saboda haka ne fadar gwamnan yankin jiha ya ɗauki kudiri na rufe wannan wuri da ake tono arziki da ke Tijerat. An kuma zartar da haka. Shi wanda yake shugaban wannan wuri ya koma ya ga magabata na Asulhon mishi a bashi 'yan watanni domin kwance injinan da ya Bayan tantamnawa mai tsawo da wasu alƙawulla da aka girka an ba shi watanni biyar na ya sabke injinansa. Ina jaddada ma al'ummar Tijejara da su kwantar da hankalinsu nan da wata biyar in Allah ya yarda ina tabbatar da haka za a rufe wannan wuri. Je le A fagen wasannin motsa jiki Nijar da Kamaru sun yi karawarsu ta kwallon kafa ta biyu ta sada zumunta ta 'yan kasa ga shekaru goma sha bakwai jiya da General Sani Kunce inda suka yi kunan doki da ci ɗaya kowane ɓangare. Waɗannan ƙungiyoyin wato ƙungiyoyin wato kafar dai sun haɗa ƙwallon kafa sun haɗu a makon da ya gabata inda nan ma suka yi kunan doki da ci biyu a ko'ina kuma dukkansu sun sami sa'ar shiga gasar cin kofin Afirka ta 'yan kasa ga shekaru goma sha bakwai da za a gudanar a ƙasar Gabon daga sha hudu 24 zuwa 28 ga watan mai zuwa. Yanzu kuma sai a dakace mu. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A Kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugaba. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95 da dirko daya gajeren zango. A Agades tare da Radio Nomad. A kan lamba dari da daya da dubu tara gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba tasa'in da bakwai da dubu biyar gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. a filin tare da rediyo muryar talaka a kan lamba ta sa'in da biyar biyar gajeren zango adifa tare da rediyo amfani a kan lamba ɗari gajeren zango Karfe biyar da minti talatin da tara sai kuma shirin namu na musamman. Mazauna garin Kwangugoru da ke cikin shiyar ya ta uku sun nuna rashin jin daɗinsu na ganin cewa a cikin garin babu hanyar da ma'aikatar magajin gari ta gina. Sannan kuma mayan motoci su lalata hanyoyin garin. Maryama Yallo Kenda ta tattake zuwa can ta kuma shirya mana wannan rahoto da gungun Muhammad Dantani ya fassara. Abun farko da za a gani shine rairai da jallaka ba wata mabiya a kai yau shekara guda kenan da manyan motocin ɗaukar rairai ke kai suna kawo har inda ya kai suka da gargaza hanyar da mutanen karkarar kwangu goru ke bi. har ma ya kai inda hanyar zuwa makarantar boko gonakai da likita tsalo-tsalon guda da ke gare su hanyoyin duk sun salwanta ga abubakar jalo shugaban gidan likitar dauke da bayani ya kasance kowace irin mota ce idan mutumin bai iya tuki sosai ba ba zai iya isowa a likitar ba mutane ba za su samun kawo yan malatinsu ba kenan halartar gidan likitar ba zai yawaita ba mutanen da ke kusa ga kewayen su ne suke zuwa wasu bisa kural shanu wasu kuma bisa motuna wani bi ma sukan faɗi bisa motuna. Eh, An samu yaro da ya rasu domin ba a samu yin gaugawa ba lokacin da aka bi hanyar. Haka zalika mata da yawa sun aihu bisa hanya. Misalan da suka ɓata ma mazamna anguwar rai, mu saurari Inuhu yaye mazamni anguwar. Mun ce su bi wata hanya su bar ma ƙananan motoci hanyar guda. Mun yi har mun gaji sun kiya mun gaya ma masu angwani. dukansu babu wanda ya bamu amsa mun sa murya ga chef de canton shi ma bai ci uhun ba magajin komin shi ya ta uku shi ya bani amsa tambayar da muka yi na a tsaida in dai ba a tsaida ba wata fitina ta taso to mu ba zancen mu bane abin da muke so shine cikin gaugawa a fitar muna da hanya domin bamu da hanya wanda suka yi aikin zanen wurin meri ta kiraye su ta ce musu su fudda mana hanya ba ka gani yau in muka bi ga hanya gobe sai mu tar wani ya gina wurin kun ga mutanen Kongo ba su da don Kongo burasin da fondo Adamu Tini Alzuma shine magajin garin shiya ta uku ya tabbatar da cewa mazamna Kwangugoro sun nuna iyakacin haƙuri mu saurare shi. Mun saurara musu muka ce masu su je su rubuto mana sun rubuta mun isar da rubutun wasiƙoƙin nasu da kuma ƙarar da babban likitar asibitin ya yi wanda ya ja hankali bisa matsalolin da kiwon lafiya ke fuskanta amma tare da haɗin gwiwar gwamnan yankin jihar Yamai za mu samu matakin dindin madindin ciwo kan matsalar. Adamu Tinni Alzuma magashin garin shiya ta uku ya nuna cewa filin da ake kwasar rairan ana zartar da haka ne ba cikin ka'ida ba gwamnan yankin daga ranar yau ya ɗauki ƙudurin rufe wurin wata tawagar ministan ma'adanan cikin kasa za ta isa ta yi nazarin lamarin. A gada gungun Muhammad Dantani a da wannan rahoto a cikin shirin namu na musamman wanda shi karshen labarin namu na maraicen yau zan bar ku da Musa Hassan dauke da labari da harshen zabarmanci ai saurare lahiya Studio Kalangu shirye-shiryen Studio Kalangu a birnin Yamai tare da Radio Alternative kan lamba 99.4 gajeren zango a Zandayar tare da Radio Shukura a kan lamba 105.5 gajeren zango a Doso tare da Radio Fara'a a kan lamba 92 gajeren zango a Tawa tare da Radio Tambara a kan lamba 107 gajeren zango zango a Arlita. Eh? Daga da Radio kano. A kan lamba 95.1 gajeren zango. Studio Kalangu.